بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط ما أنه لا فائدة فيه فكان يكون مضرة لكنه يوفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله لكن البكاء على الميت على وجه رحمة الله حسن مستحب وذلك لا ينافي الرضا إكلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لفوات حبه لا, لا لرحمة الميت وقد قيل إن الفضيل بن إياد لما مات ابنه علي ضيك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله بي ويبكى أن رجلا أرسل الحسن بن علي في ولد له مات وأطنب في مديه ووجه شمائله فقال له الحسن إذا أحب الله ما نكره في من نحب ردينا فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزاء وأما رحمة الميت مع الرضا للقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل كما قال تعالى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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci namu na ranar talata daren laraba 24 ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan biyar shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bajimin malamin nan shaykhul islam taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shine darasinmu na 38 a jerin gwanan majalisai na wannan masallaci na wannan karatu shine na 82 muna nan dai cikin bayanin da ibnu taymiya yake yi mana dangane da ar-ridha bi qada'illah yarda da amincewa da abin da ubangiji ya riga ya hukunta wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka na zuciya kuma yana daga cikin ayyukan da suke ɗaukaka matsayin bawa a gurin Allah ya taka mataki na walittaka wacce take mafi daukaka a gurin ubangiji bayan walittaka ta annabawa da manzanni malam yake cewa wali hada lam yu'mar bil khuzn al munafi lir rida qattu ma annahu la fa'idata fihi faqad yakunu madarratan anhu idha lam yaqtarin bihi ma yakrahuhu Allah wali hada saboda haka ne saboda irin abin da mutum yakan samu idan har ya yarda ya amince da abin da Allah ya hukunta masa ya zartan masa ko da kuwa ba shi da daɗi idan mutum ya yarda da wannan zai samu martaba zai samu sakamako ba a gurin ubangiji saboda haka ne ma lam yi umar bil huzni ba a umarci mutum ya rika nuna bakin ciki da damuwa munafi lirrida bakin cikin da yake sabawa amincewa da yarda da hukuncin Allah kada mutum ya rika nuna bakin ciki bakin cikin da zai nuna ba shi da gamsuwa ko yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa ma annahu la ta fihi tare da cewa wannan bakin cikin kuma da zai yi ba fa zai amfane shi ba ba ya da wata fa'ida ba ya da wani amfani dan mutum wani abu ya same shi na ɓacin rai ko na bala'i ko wata musiba ta sauka a kansa ya rika nuna damuwa da baƙin ciki da ɓacin zuciya wannan ba shi zai sanya abin ya canza ba ba shi zai sanya ubangiji ya ɗauke masa wannan bala'in ba ko ya dawo masa da abin da ya rasa ko ya samun masa da abin da yake nema don haka shi kansa wannan baƙin cikin wanda yake kore yarda ba shi da wani amfani yinsa da rashin yinsa duk dai bal ma rashin yinsa shine abin da zai jawo masa yarda da ubangiji ya yakunu madarratan bal ma yinsa zai iya jawo masa cuta ko dai cuta ta bangaren addininsa ko cuta ta bangaren lafiyarsa cuta ta bangaren addininsa yayin da wannan baƙin cikin zai kai shi ga raki wanda kuma har zai fitar da shi daga da'irar haƙuri da juriya wacce take wajibi mun yi magana akan cewa haƙuri akan abin da ubangiji zai saukar wa bawa na bala'i da tashin hankali wannan da'ira wajibi ce kowane mumini wajibi ya kasance mai haƙuri ba mai raki ba ba mai nuna wato damuwarsa da kai kukan ubangiji a gurin halittunsa ba to yayin da mutum bakin ciki ya cika masa zuciya game da abin da yake faruwa ko ya faru a kansa babu shakka wannan bakin ciki zai iya jan shi zuwa ga fita daga cikin da'ira ta hakuri, wadda kuma wannan da'irar wajibi ce kaga anan ya fada cikin saban Allah saboda ka zai iya zama madarratan fi dinihi zai iya zama mazarratan fi sihhatihi yayin da bakin ciki ya cika zuciya zuciya ta zan ba ta da sakat ba ta da walwala a kowane lokaci tana jujjuyawa cikin damuwa da bakin ciki wannan yakan iya haifar mata da cututtuka daban-daban wanda har zai iya kaiwa ya samu bugawar zuciya ko hauhawar jini kaga ashe kenan wannan bakin ciki da mutum zai yi mai dorewa wanda zai iya kore yardarsa da hukuncin ubangiji zai iya cutar da shi ko dai ta fuskar addininsa ko kuma ta fuskar lafiyarsa lakinnahu yu'fa anhu idza lam yaqtarin bihi ma yakrahuhu Allah mutum yayi bakin ciki dan wani abu ya same shi mara kyau mara daɗi? ba laifi ba ne matukar dai wannan bakin cikin bai haɗu da abin da Allah maɗaukacin sarki baya so ba matukar mutum idan ya yi bakin ciki wannan bakin cikin ba zai ja shi zuwa ga raki ba ba zai ja shi zuwa ga jaza da hala ya zama yana raki yana kai karar ubangiji wajen halittunsa ba matukar dai wannan bakin ciki ba zai ja shi zuwa ga yin abin da Allah ya hana ba domin wasu a yayin da bakin ciki ya ishe su wasu ma har sukan kai kashe kansu kaga wannan bakin ciki ya haɗu da abin da kuma Allah maɗaukakin sarki baya su, wani saboda damuwa da bakin ciki sai ka ga ya daina ibada ma idan da ana tare da shi a masallaci yana halarta sallar jam'i yana cakuduwa da yan uwansa muminai wajen aikin Allah saboda wata damuwa da yake ciki sai ka ga ka daina ganin shi a guraren waɗannan kaga anan bakin cikin ya haɗu da abin da Allah maɗaukakin sarki baya so to matukar dai bakin cikin bai kai shi zuwa ga abin da Allah baya so ba to wannan babu laifi a shar'ance lakin albuka ala almayyiti ala wajhi rahmatin lahu hasanun mustahab to idan kuwa mutum mutuwa aka yi masa yayi kuka ga wanda ya mutu din yayi mamataccen kuka ala wajhi rahmatin lahu bisa fuskar tausayawa ga shi mataccen wato ya yi kuka don tausayawa mataccen wannan yana da kyau balma mustahabbi ne idan kukan da za ka yi masa na tausaya masa ne ba tausayawa kanka ba don galibi mukan yi kuka don tausayawa kawunan mu ba tausayawa shi mace ba wanda zai yi kuka ala wajhin rahmati lil mayyit fa hasanun mustahab ka yi kuka dan tausaya wa shi mamacin wannan abu ne mai kyau kuma mustahabbi ne wa zalika la yunafir rida kuma wannan baya kore yarda da kaddarar Allah bi khilafil bukai alaihi li fawati hadd al hayy minhu bi khilafi al bukai alaihi da dauke ku bi khilafil bukai alaihi li fawati hadd hayy minhu sabanin bawa ya rika yin kuka ga mamaci saboda ya rasa wani wato wani nasibi wani rabu da yake samu daga shi wannan mamacin wato mutum ya yi kuka ga mamaci saboda yana ganin akwai abin da ya rasa a dalilin mutuwar wannan mutum ya zanto mutum ne wanda yake taimaka masa a rayuwarsa sai kuma Allah ya karɓi ransa sai shi wannan ya rika kuka ba dan tausaya wa mamacin ba a'a dan shi ya rasa mai taimaka masa kaga anan kukansa laisa rahmatan ala almayyiti ba wai dan tausaya wa mamacin bane ban rahmatan ala nafsi dan tausaya wa kansa ne shi wani abu da yake samu ne yanzu ya rasa ko kuma ya yi kuka ga wani ɗansa wanda yake tsammanin idan wannan ɗan ya rayu zai taimaka masa sai kuma Allah ya karɓi abinsa to kaga anan ma yayin da zai yi kuka don tausaya wa kansa ba tausaya wa mamacin ba wannan kukan ba shi ake maganar ya zama musahabi ba a kukan da zai yi don wa mamaci din wa bi hada yu'rafu ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama lamma baka 'ala al-mayyit da haka ne za ka fahimci ma'anar faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya yi kuka ga mamaci yayin da ya yi kuka lokacin da jikanyarsa zainab ta rasu lokacin da jikanyarsa zainab zainab ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده manzo sallallahu wa sallama ya wannan wato kukan da wata rahama ce da ubangiji yake sanyawa a cikin zukatan bayansa wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama kuma ubangiji yana jin kan masu jin kai daga cikin bayansa yana tausayawa masu tausayawa saboda kaga ashe kenan kukan da yake yi domin tausaya wa ita wacce ta rasu din ne ba wai tausaya wa kansa ba shi yasa yace inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama'u ay ruhama'u li khalqihi masu tausayawa halittar Allah masu tausayawa bayan Allah su ne Allah yake tausaya musu fa inna hadha laysa ka buka'i man yabki li fawati hadhihi la li rahmatil mayyit kaga wannan kukan na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba kuka ba ne na irin wanda yake yin kuka domin wani rabo na duniya ya kubuce masa la da rahmatul mayyiti ba dan ya tausaya wa mamacin ba wa qila kuma an faɗi cewa innal fudail ibn iyad lamma mata ibnuhu ali dahika fudail ibn iyad yayin da ɗansa ali ya rasu ɗansa ne babba wanda ya abin da ya mallaki hankalinsa magidanci ne shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake lissafta su daga cikin masu zuhudu da gudun duniya da bautar Allah shi ɗan naka Ali shi ma uban kuma wani fitacce ne cikin magabata wanda ya shahara wajen gudun duniya yayin da aka gaya masa cewa ɗansa Aliyu ya rasu bahika sai ya fashe da dariya wa qala ce ra'aytu anna Allah qad yace na ga ubangiji ne ya yi hukuncinsa fa ahbabtu an arda bima qada Allahu bihi sai na so in nuna yarda ta da irin abin da ubangiji ya hukunta wato in fito karara a fahimci na yarda da hukuncin Allah wannan kisa tana cikin hilyatul awliya na Abu Nu'aym inda yake cewa an abi Ali الرادي قال سحبت الفضيل بن عياض من ثلاثين سنة فما رأيته ضاحكا ولا مبتسما إلا يوم مات ابنه علي فقيل له في ذلك فقال إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحبه الله شي علي أبو علي الرازي سوى نا أبو aboci fadail ibn iyad tsawon كرة ثلاثين amma ban taba ganin shi yana dariya ba ko ma murmushi sai ranar da ɗansa aliyu ya cika ranar da ɗansa ya rasu sai aka gan shi yana dariya faƙultu lahu fi zalika na ce ya haka ban taɓa ganin ka kana dariya ba amma ga shi a yau na ganka kana ta murmushi da walwala da dariya faƙala inda Allah azza wa jalla ahabba amra sai ya ce domin ubangiji ya so wani al'amari ya zartar da wani al'amari fa ahbabtu ma ahabba sai ni ma na so abin da Allah ya so alamar san saga abin da Allah ya so shine a ga wannan dariya daga mushi a fuskarsa wa yuhka anna rajulan azza al-hasan ibn ali ana ba da labarin cewa wani mutum ya yi ta'aziyya ga al-hasan ibn ali ibn abi talib daya daga cikin jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi waladin lahu mata game da ɗansa da ya rasu wa aqnaba fi madhihi wa wasfi shama'ilihi shi wanda mai ta'ziya ya ya yawaita yaban wannan mamaci da sifanta halayyarsa na kwarai yana faɗar irin ɗabi'unsa da halayyarsa na kwarai shi wa mutum ne mai kaza mai kaza mai gaskiya mai son jama'a mai zaman lafiya yana dai ta faɗan halaye na kwarai na shi wanda ya rasu din faqala lahu al-hasan sai al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma sai ya ce da wannan mutum idza ahabba Allah ma nakrahu fi ma nuhibbu radina idan har Allah ya so abin da ba masu dangane da abin da muke so to min yarda abin da ba masu shine wanda muke so mu ga ya rasu to amma ubangiji ya so abin nan da bana ba masu to min yarda da wannan فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع irin wannan hali hali ne mai kyau dangane da mutanen da suke kwarmar wato suke raki maimakon raki to ya kamata a ga alamar yarda da tare da kai wa amma rahmatul mayyiti wato kaga waɗannan domin maimakon mutum ya nuna raki to ya kamata ya nuna yarda da amincewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka kukansa shi kuma baya kore yardarsa illa iyaka ya yi kuka ne rahmatan lilmayyiti wanda zai yi kuka rahmatan lilmayyiti ma'ar rida bil qada'i wannan shi yafi sama da wanda zai yi murmushi ko ya yi dariya ba tare da ya yi kuka rahmatan lil mayyit ba idan ya san zai yi kuka rahmatan li nafsihi to kamata ya yi dariya, maimakon ya yi kukan in kuma ya san zai iya kuka rahmatan lil mayyit to kukan ya fi kamala sama da ya yi dariya domin ya nuna amincewa an gane ko dan kada wani ya ce to yaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yayi kuka su kuma sun yi dariya to ne na ibnu taymiya yake cewa idan idan mutumin da zai iya wato nuna gajan hakurinsa ne da kasa jurewa to wannan yayi dariyar shi yafi masa alkhairi wanda kuma zai yi iya kuka rahmatan lil mayyit ma'ar rida bil qada'i tare da ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta wannan yayi kukan ga mamaci don nuna rahama gare shi tare da amincewa da yarda da saduda ga hukuncin Allah wannan shi yafi kamala domin shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi shi ce wa amma rahmatul mayyit ma'a rida bi qadbi qada'i wa hamdulillahi ta'ala ka halin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa hada akmal mutum yayi nuna tausayinsa ga mamaci ta hanyar yanzu ba ta hawaye ma'ar rida bil qada'i tare da yardarsa da abinda ubangiji ya hukunta ya zartar wa hamdulillahi ta'ala ya ma gode wa Allah ta'ala akan abinda ya hukunta ka halin da nabi sallallahu alaihi wasallama kamar halin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna fa hadha akmalu wannan shi yafi kamala kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji yace thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama sannan ya kasance daga waɗanda suka yi imani wa tawasaw bis sabri sannan suka yi wa juna wasici da haƙuri wata wasau bil marhamati sannan suka yi wa juna wasici da tausayi فذكر سبحانه التواسي بالصبر والمرحمة anan Allah madaukakin sarki sai ya ambaci sifofi guda biyu wasici ga juna bisabri da hakuri wal marhamati da kuma tausayi at-tawasi bisabri shine wa juna wasici da yin haƙuri akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi da yin haƙuri akan barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana aikata shi da yin haƙuri akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara na musiba ko bala'i waɗannan nau'uka na haƙuri duk suna ƙarƙashin wata wasau bisabiri wasu da haƙuri wato haƙuri akan jajircewa da kafewa akan biyar Allah ko menene zai samu mutum ya ya hakuri ya jajirce ya bi Allah ya yi aiki da umarninsa ya guje wa hannun da ya hana ya kuma yi hakuri akan abin da zai kaddara masa wata wafa bil marhaba ya kuma suka yi wa kuma juna wasici da tausayi wasici da tausayi shine wasici bil ihsani ila al khalqi ta hanyar kyautatawa sauran halittu bayan Allah ta hanyar tausaya wa maraya tausaya tausayawa miskini wa mabukaci tausaya wa juna wannan duk yana karkashin attawasi bil marhama bal yana daga cikin attawasi bil marhama umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna domin duk mutumin da zaka ga yana yin ba daidai ba kai kwabe shi akan aikin da yake yi domin ya dawo kan hanya babu shakka wannan ka tausaya masa yana daga cikin tawasi bil marhama al'amru bil maarufi, wannan nahyi anil munkar wato a kansu sun yi aiki da shari'ar Allah ta hanyar haƙuri da jajircewa da barin bin soye-soyen zuciya sannan kuma ga bayan Allah na ga Allah kuma sun yi aiki da tausayawa ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna waɗannan sifofi guda biyu da ubangiji ya faɗa wasu malamai suna cewa alaihi ma madaru ba'a dukkan biyayya da za ka yi wa Allah tana kai kawo ne akan waɗannan sifofi guda biyu sifar attawafi bis sabri da kuma attawafi bil marhama domin attawafi bis sabri shine as ma al-haqqi ma ka nuna gaskiyar alaƙarka gaskiyar mu'amala ka da Allah gaskiyar mu'amala da Allah shi da biyayya gare shi ba tare da saba masa ba haƙuri da abin da ya hukunta da mika wuya da yarda da saduda kaga wannan shine asis kuma alhaqi sai kuma al ma alkhalqi ya zama na ɗabi'unka su zanna kwarai tare da sauran halittu na ubangiji wanda duk yake so ya bi Allah to ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu ya zama da tsakaninsa da Allah mai kyauce tsakaninsa da bayan Allah ma mai kyauce. kaga dukkan da'a ta dunkule ta tattara a cikin nan shi yasa ubangiji ya ambaci waɗannan sifofi a tattare wa بالحق والتوافي بالصبر ابن تيمية a wasu a wani guri daga cikin fatawansa yana cewa annasu fi taqwa وهي طاعة الله وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكو... على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام mutane dangane da da'a ga ubangiji da kuma hakuri akan abin da ubangiji yake kaddara musu sun kasu gida uku ahaduhuma ahlu taqwa was sabr akwai mutanen da suke da hakuri tare da tsoron Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya yi musu ni'ima a nan duniya ya musu ni'ima a lahira ga tsoron Allah ga kuma hakuri da juriya na biyu kuma su ne allazina lahum naw'un min at-taqwa suna da wani abu na takawa amma kuma ba su da juriya ba su da hakuri kamar waɗanda za ka samu suna sallah bakin gwargwado suna barin haramun bakin gwargwado amma yayin da wata musiba ta auka wa ɗaya wata a jikinsa ta hanyar rashin lafiya ko kuma a dukiyarsa ko kuma a mutuncinsa ko kuma aka jarrabe shi da wani makiyinsa da zai rika firgitar da shi yana tsoratar da shi to a nan sai ka sai ka gane rashin haƙorinsa sai ka gane rashin juriyarsa ka ga alamar firgici da tsorata ta bayyana a fuskarsa na uku kuma su ne mutanen da suke lahum nau'un min sabri bila taqwa akwai haƙuri amma ba tsoron Allah ma'ana akwai juriya amma babu tsoron Allah kamar fajirai tantirai waɗanda za ka samu suna da juriya wajen duk abin da zai same su inda a wajen wato bin san zuciyarsu ne za ka samu suna da hakuri a nan da duniya kamar barayi kamar yan fashi duk wahalar da za su shiga za su iya jure mata a kan bin san zuciyarsu amma ba su da hakuri ba su da takawa ba tsoron Allah a zuciyarsu ga juriya da jajircewa ba babu tsoron Allah kaga akwai sabrun bila kuwa akwai juriya da hakuri akan dukkan bala'in da za su fuskanta da dukkan musiba da za su fuskance su da dukkan tudun da za su fuskance shi za su yi kokari sun haye amma kuma babu tsoron Allah a zuci kamar masu neman duniya masu neman shugabanci za ka samu su da duniya ka ga mutum ana zage shi ana bacin shi ana gaya masa baka amma ko geza ko a jikinsa ya shanyi ya haɗi ka gan shi ranar zaɓe wato ya tutu-tutu. duk wahala ya ita ya jure ta ranar duk inda za a kusa a shiga dan karfin zai shiga kada akwai haƙuri akwai juriya amma idan ya samu shugabancin kuma sai ya rika zalunta talakawansa yana handimar dukiyarsu yana rubda ciki a kanta wato duk abinda ubangiji ya hana shi ya yi da wannan shugabanci shi kuma zai yi a lokacin kaga akwai sabrun bila taqwa waɗanda su ne suke nufin uluwa fil ardi wa fasada sai kuma wanda suke sharul aqsam su babu hakurin babu takawa ba juriyar ba takawa idza qadaru la idza qaddara lahum qadrun la yasbirun wa idza qaharu la yarhamu duk sanda wata kaddara ta auka musu ba za ka same su da hakuri ba idan kuma suka samu wata dama to sun fi kowa kuma zalunci inna insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a dan adam ubangiji ya halicce shi halu'a mai firgici ne idan sharri ya same shi jazua sai ka same shi mai raki ne wa idza massahu alkhairu manu'a idan kuma ya samu alkhairi sai ka same shi man ne ba ya fanta ruwa to shi ne yake taimiyya a nan yake fadar kashe-kashen mutane dangane da hakuri da kuma tausayi yake cewa wannan su wannan su har ba su a kusa. min hun man ya kuno fi yi saurin bi kasuwa wa min hun man ya kuno fi yi rahmatun bi jira wa min hun man ya kuno fi yi kasuwa zuwa jira wani mu'min Mahmoud. الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس وقد ظن طائفة من المسلمين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له وهذا إنما يتوجه على المعقل الأول وهو الرضا عنه لاستهتاته ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حده بخلاف المعقل الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضية خير الله ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه إن المحبة لله نوعان محبة له لنفسه ومحبة له لما منه من الإنسان وكذلك الحمد له نوعان حمد له على ما يستحقه نفسه وحمد على إحسانه إلى عباده الربا للربا كالنوعين بالمحبة وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حمد المحبة ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق فهم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان وهذا الحديثان الصحيحان هما عبد فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشديد دون الطالي البدعي ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طعم الإيمان والرجل بالله رقى وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنكره الله منه كما يكره أن يلقى في النار وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة فنقول ما لم يجي والناس أربعة أقسام mutane sun kasu gida hudu ma'ana dangane da waɗannan tsirrofi da ya ambata sifar tawasi bil sabri wa tawasi bil marhama waɗanda suka zo a cikin waccan hali mutane sun kasu gida hudu minhum man yakunu fihi sabrun bi qaswa wa minhum man yakunu fihi rahmatun bi jaza wa minhum man yakunu fihi al qaswatu wal jaza' والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس wannan su ne kashe-kashen guda hudu cikin mutane akwai wanda za ka same shi da juriya da kuma rashin tausayi akwai juriya akwai kuma rashin tausayi zai juri duk wahalhalu kamar yadda muka yi misali da mugun dan siyasa kaga mugun dan siyasa ba wai kowane dan siyasa ba mugu cikin su za ka same shi da juriya wajen kamfen wajen bibiyar ƙura'a wajen sama da faɗi wajen ah, mai ake juwajuwar ƙura'a za ka same shi wato da juriya a nan sannan kuma za ka same shi da rashin tausayi yayin da ya wacce fafutukar ya samu mulkin ko ba zai tausaya talakawa ba kaga shi babu ainihin ah, gashi da juriyar amma kuma babu tausayi wa minhum man yaqulu fihi rahmatun bi jaza akwai kuma da za ka same shi mai tausayi ne amma ko ba da juriya gashi da tausayi amma ba juriya kamar kamar mata mata suna da tausayi amma ko ba su da juriya dan abu kaɗan sai ga suna taraki to a cikin maza akwai waɗanda suke da wannan irin sufa ta mata din babu babu da tausayi tare da su amma kuma babu juriya akwai raki sannan kaso na uku man ya kunu fihil kasu wasu jaza wanda za ka same shi da rashin tausayi sannan kuma ga raki rashin tausayi idan ya samu jiki sannan in wani abu shi kuma ya auka masa sai ka same shi da raki ba da hakuri ba da juriya to shine malam yace wal mahmudu والمؤمن المحمود مؤمن وذلك يبعو الذي يصبر على ما يصيبه هو يرحم الناس شيني وذلك يهم هقولي لجوليا أكن تأبن الذي يساميش نبلائي هو ذاك ساميش بيتوسيا ومتالي وانا شيني مؤمني شيئتا ما لمي إذن سنة فتر سفر وذلك ما تيزم الشوغبا سيسو تي ينبغي أن يكون قويا بلا عنف ليلا من غير بعض yan bari'an ya ƙo nan walis kawuyan bilawan ya kamata shugaba ya kasance ka karfa amma ba mai wa mutane ba kuma ma'ana ba mai zalunci ba ba mai ƙe ƙarashiya zuciya ba sannan ya zama layyanan bilarbasin ya zama mai taushe sawa ne amma kuma ba wai dan yana da rauni ba dan an gallabe shi ko sa za ka ga kowa yana yin abin da ya ga dama zai ga kowa yi abin da ya ga dama ba wai dan yana da ba tausayi bane kawai a dan ba yadda zai yi to shugaba ba a san ya zama haka so ake zama qawiyan bi ghairi unfin layyinan min ghairi da'fi idan ya yi zama mai juriya to sai ya zama kankarfa zai iya tunkara dukkan wani bala'i da musibar da ta baro shi zai iya tunkarar ta wa bilinihi yarham idan kuma ya zama mai tausasawa ne to a ne zai zama mai rahama فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك تعنير جولياني Allah maɗaukakin sarki yakan bawa bawansa nasara domin nasara tana tare da haƙuri fa inna nasara ma'a sabri nasara tana tare da hakuri hakuri shi da juriya da haɗiye dukkan wani bala'i wadin rahma ya Allah da rahama ne kuma ubangiji yake tausayawa bayan bawansa kamar yadda annabi yake cewa inda ma ya Allah min ibadihi rahama kadai ubangiji yana tausayawa masu tausayi cikin bayansa man la yarham la yurham manzo ce duk mara tausayi ba za a tausaya masa ba أولا حديثي لا تنزع الرحمة إلا من شقي باء تنبكي رحمة زيدك وتمن ديك شقي الذي لا الراحمون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما توسعي وبنجدي من توسعي وعينا توسعي مسو كتوسعي موحد نسكي أدوران تسعى وانديكي سمزي توسعي مسو زي توسعي مسو to malam ya gama wannan sai yake wa kan sanna fa'ifatu min al-musannifin fi hadha al-bab anna ar-rida 'ala al-jalib tawadi al-mahabbati lahu ce wasu waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan wannan matsala ta arrida bi qada'illahi sun sanya arrida yarda da hukuncin Allah yana daga cikin so ga Ubangiji madaukakin sarki wato so shi yake haifar da arrida الرضا من توابع المحبة ما لم يتي وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول ما قال التاسم تشيوا الرضا ينا تجتكين سوريا لعلا يتي وانا زي إيا جماعة زي زي إذا مكيل أكري لكائدة تفرقون قائدة تفرقوا إتشي الرضا عنه وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حده mutum ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa saboda kasancewa ubangiji ya cancanci hakan a karan kansa ba dan shi bawa zai samu wani sakamako ko wani kaso ko wani rabu daga ubangiji ba a'a shi ubangiji a karan kansa ya cancanci da abin da ya hukunta to kawai a a sallama a yarda to idan ka kalli abin ta wannan fuskar to arrida min tawabi'il mahabba saboda kana san Allah so na koli ya cancanci a so shi don haka ya cancanci kuma duk abin da ya hukunta kawai ka ji ka yarda ka amince yace bi khilafil ma'qad tsani amma idan muka dubi ka'ida ta biyu wa huwa rida li ilmihi bi anna al-maqdi khairul lahu idan muka dubi ka'ida ta biyu wanda ita ce ka da abin da ubangiji ya hukunta maka duba da cewa hukuncin ubangiji shi ya fi maka alkhairi zaɓin ubangiji shi ya fi maka alkhairi kaga anan ka dubi abinda zaka samu ne sakamakon wannan yarda din yayin da ubangiji ya saukar maka da wani abu sai ka duba ka ga cewa ubangiji la yaqtaru laka illa khair sawa'un kai a gurin ka abin nan mai daɗi ne kuma da daɗi ne ubangiji ne ya duro cewa abin yana da kyau ya san cewa abin yana da kyau yana alkhairi ne gare ka shi yasa ya hukunta maka wannan kaga anan ba kana duba shi zatin ubangijin bane kana duba aikin da yayi gare ka ne kana duba fi'ilansa ne ba zatinsa ba kaga anan akwai bambanci kaga sai zama almahabba mahabba tansarifu ila zatillah wal rida yansarifu ila fi'lillah ce kana son Allah saboda zatinsa shi a karan kansa ya cancanta a ka yarda da hukuncinsa saboda hukuncinsa alkhairi ne kaga ya zama abubuwa ne biyu ɗaya yana da alaka da zatin ubangiji shine almahabba ɗaya kuma yana da alaka da aikin ubangiji abin da ya hukunta maka wanda shine alkhairi ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه sannan idan kai la'akari da haka za ka ga cewa soyayya ta ta'allaka ne da shi zatin ubangiji yarda kuma ta ta'allaka ne da hukuncin ubangiji إيمان يجي ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المسنف ونحوه za a iya faɗa wajen ƙara tabbatar da abin da shi wannan mai rubutu wanda yake cewa arriba min tawabi'il mahabba wanda ya sanya arriba wal mahabba babi ɗaya ne rida da kaddarar ubangiji da kuma san ubangiji abu ɗaya ne yace za a iya cewa domin a ƙara tabbatar da wannan maganar tashi innal mahabbata lillahi lawani san Allah iri biyu ne ma'abbatun lahu nafsihi ka so shi shi karan kansa wa ma'abbatun lahu limanin mu'minan ihsani ka so Allah saboda ihsanin da yake yi maka saboda ni'imominsa da yayi maka kaga anan so ne iri bi so na farko ka so Allah da zati yi so na biyu ka so shi saboda insani da ni'imomi da yi maka wa kadhalika alhamdu lahu wa haka nan godiya ga Allah iri biyu Hamdullahu ala ma yastahiqu nafsu ka gode wa ubangiji bisa cancantar sa a gode masa shi a karan kansa ubangiji ya cancanta ka gode masa ko da bai maka komai ba ko da babu wata ni'imar da ya saukar maka ya cancanta ka masa godiya to sai ka gode masa akan wannan kaga wannan godiya ce zaman kanta wa hamdun ala ihsanihi ila azzi ka gode masa yayin da yayi maka ihsani ya kyautata maka shi yasa ubangiji ake gode masa a cikin kowane hali sawa'un abin nan da ya yi maka wani abin da ya yi maka daɗi a zuciya ko bai maka daɗi a zuciya ba za ka ce za ka dai ce alhamdulillah kaga wannan alhamdulillah a nan alhamdulillah lima ko min alhamdi saboda shi ya cancanta a gode masa yayin da ya maka insani kuma ka ce alhamdulillah kaga nan ka yi masa godiya da lima bagalahu ilayka min da ihsan saboda ihsanin da ya maka kaga kenan godiya ga Allah ita ma iri biyu ce وعمد على إنسانه إلى أبيه فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة أولا كالنوع لا يرجع كما النوع إبيل نسوه يقال يرد ذاك سؤال أكلا كنسا كسوش سبو جنيه مومنسا ننزع ننزاك يرد شيء أكلا كنسا كي لكما أبن ديه كنتامك سبو لكك التوسا الغير كريكا ما لئيس وعطا رضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حد المحبة أما يرداد الله da yarda da addininsa da yarda da manzansa to wannan yana daga cikin rabo da mutum zai samu na mahabba na soyayyarsa ga Allah idan mutum yana son ya zama masoyin Allah hakikatan to dole ne ya zan ya yarda da Allah ya yarda da addinin Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق بعض الإيمان saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci abinda mutum zai iya samu ɗanɗano ya ɗanɗani zaki da gardi na imani kamar da karfi mahabbatu wujud halawatul iman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin ya ambaci yadda mutum zai samu zakin imani zai samu ɗanɗano mai daɗi na imani fi mahabbatihi lillahi wa rasulihi cikin san da zai yi wa Allah da manzansa wa hadani hadithani as-sahihani kuma aslun wannan waɗannan hadisi guda biyu ingantattu su ne ka'ida fi ma yuzkaru min al-wajdi wa zawqi imani ash-shar'i cikin abin da duk ake ambata na alwajidu alwajidu shine abin da zai kake ji kake jin shi a zuciyarka wa zauki da abin da kake ɗanɗana a zuciyarka al-imani ash amma abin da yake da alaka da imani kuma shari'a ta yadda da shi dole dalli al-bid'i banda zauki irin na na fata irin na bid'a zauki irin ne in mutum ya cewa akwai az-zawq al-imani akwai az-zawq al-bid'i az-zawq al-imani shine saboda yardarka da Allah da yardarka da Annabi sallallahu alaihi wasallama da yardarka da addinin da ya zo da shi ka samu wani ɗanɗano na musamman a zuciyarka wanda ba kowa ne yake samun irinsa ba sai wanda yake da irin sifa taka to a wannan kaga ka samu wani ɗanɗano da daɗi na Iman? imani azzauqul shi shine irin abin da wasu suke cewa suna samu a zuciyarsu na nutsuwa da san Allah idan shaitani albidi wannan dindifa da kake kadawa kake cewa kana jin zauki kana samun wani hali na musamman ka shiga shauki ita wannan daddaba za a kadawa fajiri shi ma ya ji daɗi a kadawa shaidani ya ji daɗi fasiki ya ji daɗi kare kenan wannan zauki ba shine zauki a shar'i ba fasiki da fajiri da shaidani dan kana karanta alkur'ani ba za su halarto wannan dadin da kai kake ji ba kai mumini ba za su kawo wannan a zuciyarsu ba saboda sun kangare masa ashe kaga shi zauki na shari'a ana samun shi ne daga abin da yake shari'a ta zo da shi kamar alkur'ani kamar karatun alkur'ani kamar zikiri kamar samar da yaƙini a cikin zuciya yayin da mutum ya sa ya samu yaƙini a cikin zuciya to a lokacin ne yakan samu wannan zauki din kamar yadda muka faɗa matakai guda uku na yaqin ilmul yaqin haqqainul yaqin haqqul yaqin ilmul yaqin shine labari da zaka samu daga wani amintacce kamar yadda za a gaya maka irin abin da bayan Allah na kwarai suke ji yayin da suke karanta Qur'ani ko ake karanta musu Al-Qur'ani ko ake musu wa'azi irin halin da suke samun kansu a ciki na farin ciki da amincewa da daɗi kaga wannan labari ne ake baka ubangiji yana faɗa mana wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan fa amma alladhina amanu fazadatuhum فزادتهم wa hum يستبشرون Allah ce idan aka saukar da aya ta Qur'ani sai muna gaske to cikin ku akwai wanda imanin sa ya faru Allah ce fa amma alladhina fa amma alladhina amanu fazadatuhum zadatuhum imanan wa hum yastashirun waɗanda suka yi imani sai wannan ayoyin da aka karanta musu sai su ƙara musu imani sai su gan su cikin farin ciki da walwala da nishaɗi kaga sun samu wani farin ciki a zuciyarsu a dalilin sauraron ayoyin alkur'ani الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا ولن دمك باطل التافي سنة فلنتي da لمك da muka saukar maka suna samun farin ciki yayin da suka ji ana karanta ayoyin alkur'ani ana wa'azantar da su da faɗar Allah wannan sai ya haifar musu da farin ciki da surur da barja a cikin zuciyarsu kamar yadda Allah ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka ga musu da falalar ubangiji wasu malamai suka ci shine alqur'ani wa bi rahmatihi da rahmatsa shine aiko manzo sallallahu alaihi wasallama fa bi zalika falyafrahu to su yi farin ciki da wannan huwa khairun lahum mimma yajma'un shi yafi musu alkhairi sama da abin da suke tarawa na duniya to kaga wannan farin ciki ne da kake samu a dalilin imanin ka da Allah da yardarka da manzo sallallahu alaihi wasallama da yardarka da addinin Allah sai ya zan zuciyarka kullum a cike take da bashasha shi yasa a hadisin Herakl hadisin Abu Sufyan lokacin da Herakl ya jawo ya kirawo shi ya tambaye shi game da muminai cewa idan ɗayansu ya shiga addinin nan da kuke magana a kansa shin ya turukuhu aw yartaddu anhu min minhu yana yin ridda ya bar addinin saboda yana jin yana jin haushin addinin sai ya ce a'a in sun shiga ba ta fita sai Herakl sai ya ce da shi wa kazalika al-iman idza khalafat bashashatuhu al-qulub fa innahu la yatrukuhu ahadun sukhbatan min haka nan imani yake yayin da wato bashatarsa farin cikin imanin daɗi da ɗanɗanon imanin ya gaurayi da zukata to babu yadda za a yi zukata su bar wannan to bayan Allah na kwarai suna jin wannan shi yasa wasu daga ciki suke cewa إنه يكون لي حال أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل حال الذي أنا فيها لكان هذا عيشا طيبا طيب تكون سيكا سابقا تكون ولي يلي نفري دداتي دسوري دبشاشة سيتي إن ويم الجنة a aljanna su ma haka yadda nake ji suke ji to babu shakka suna cikin rayuwa mai daɗi wato ko da yan aljanna suka samu wannan to babu shakka sun samu rayuwa mai daɗi shi yasa wani bawan Allah cikin magabata yake cewa law ya'lamu al-muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyar da sarakuna da masu mulki sun san irin daɗin da muke ci tantamawar da muke ciki to da sun yi rigima akan su face ta koda da da ainihin bulaliya ce ko da da bakin bindiga ne wato bayan Allah na kore irin aljannar duniya da suke ciki da a ce miyagun shugabanni masu da ciki akan dukiyar al'umma za su san daɗin da waɗannan suke ciki kuma za su yi amfani da karfin bindiga da sun face jin daɗin su sun ji shi sun bar mutane cikin wahala شيطان سكا فسر فقال الله ولمن خاف مقام ربه جنة جنة في الدنيا وجنة في الآخرة جنة ثاني زي كما الجنة أبو الجنة أنا الدنيا يجدادي وتولي فرنتكي يغلر توما تأتنشيا وانده بقوة يكي جنسة ما يلا ولباو الله يلا شوى يكون في قلبي حال يرقص فيه طربا zuka zuciya ta wani takan zama cikin wani halin da za ka rika rawa saboda farin ciki za ka rika wato taka rawa saboda farin cikin da take ciki za a baka labari daga malamai waɗanda suke na Allah da ka amince da su ga irin halin da mutane na Allah suke samun kansu a na farin ciki da jin daɗi da sururi da mahaka dukkan waɗannan bakin cikin na duniya shi baya baya gaba ba ka gani shi ba ka ji shi shi yasa ibnu taymiya lokacin da aka kulle shi yake cewa jannati fi qalbi aljanna ta tana zuciya ta in za ku iya cire ta to sai ku zo ku ci to kaga wannan duk kakan ji shi a matsayin labari daga wanda ka amince da shi ka yarda da shi to sai ka samu ilmul yaqin a yayin da kuma kaga wani mai irin wannan halin kaga irin yadda yake cikin wani kullum ka gani shi fuska sana aski yana da mishi duk bala'in nan da ake ciki na Najeriya tare shi wuta da waye ba za mu ga alamar tare kuma to bakin ciki tare da shi ba shi kullum walwala yake kamar ba a Najeriya yake ba to kaga ana ta samu ainihin yake domin ga wani ka gani ma da idanka to yanda kai kuma ka taki wannan matakin kai ma ka ji ka haka to ka samu ki to wannan shine za ka samun liman da ake faɗa kai ma yanzu ka ɗanɗano shi ka fara jin shi yanzu wanda za a bani labarin zuma ba daidai ke da wanda zai ga zuma da ta ba ba daidai kuma wanda za a ga idanta ba da wanda ya na kai ka ganta amma ka danta ba kai kuma ka ji labarin ta amma ba ka ganin ta ba to wanda ya kai ga ɗanɗana wannan zuma wannan shine mataki na ƙarshe shine wannan mataki da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa za ka ba'da iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wanda ya yarda da Allah shine ubangiji saboda haka baya neman wani abun bauta ba Allah ba baya neman wani abin da zai nemi taimako da agaji zuciyarsa ta ta'allaka da shi ba Allah ba yana gamsuwa da yarda da dukkan hukuncin Allah kaga radiya billahi rabban radiya bihi rabban fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi qadarihi wa وقضائه duk ya yarda da shi ubangiji a waɗannan abubuwa duka sannan wa bil islam dina ya yarda da musulunci shine addini ya yarda babu wata shari'a da take ta musulunci ya yarda da hukunce hukunci awamirullahi wa nawahihi duk ya yarda da wannan wa bi muhammadin nabiyya يا يدى النبي صلى الله عليه وسلم شيني قدوته الأولى قدوته الأعلى شيني أبن كل الزنكش دك أبن دا صلى الله عليه وسلم يزو بطل شي من يكي جنن الخير لكوكتا أبن دا كما صلى الله عليه وسلم يزو دا بايع دا بايا الخير بايع دوكن شي هن يا تكوكتا تو ود يكي ون المتاكي تو وشكا يا أنت نأبو وتو كي متاكي نحق اليقين وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أبو الله لأكو ولن لدك وتصيبه في قلعه ولن لدك يرن ينال ولن نصيبه في تباك شكا ولا متين يا تنتني تنتنو زائقين إيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله wanda ya zan Allah da manzansa su suka fi soyuwa a wajensa sama da waɗanda ba su ba wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah da wanda yake son wani mutum ba dan komai ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu da wanda yake kyantamin yake kyamar ya koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga shi daga wannan kafirci kama yakrahu an yulqa fil nar kamar yanda yake kyantamin a jefa shi cikin wuta wanda duk ya tattara waɗannan sifofi guda uku babu shakka ya samu ɗanɗano na imani ɗanɗanon da zai samu zaƙin da zai samu na imani ya same su ne ta ƙarƙashin san Allah san Allah shine jigo dukkan wani so yana reshe ne daga san Allah san annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi reshe ne daga san Allah Allah shi ya ce a so annabi sallallahu alaihi wasallama sai muke san shi Allah shi ya so ya ce a so annabawa da salihai sai muke san su duk abin da Allah ya ce a so sai muke san shi saboda san da muke wa Allah mutumin da za ka so ba dan komai za ka so shi ba sai dan Allah wannan reshe ne daga san Allah ka ki komawa ka kiyarta ka koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da kai daga cikin wannan kafirci wannan ma reshe ne daga san Allah domin komawa ga kafirci yana cin karo da san Allah domin komawa ne cikin abin da Allah baya su masoyi baya kasancewa a gurin da masoyinsa baya kan gane shi a sannan dukkan abin da zai same ka mai daɗi ko mara daɗi ka amince ka yarda wannan shi ma wani bangare ne na san Allah wanda kake so ko menene ya fito daga bangaren sa baya raba ka da wannan soyayya wa in sha'ani ما نلت ما ولساني ما نلت منك من من مساءة فقد سرني أني خطرت بذلك كما يند وني كذا إذا هر abin da kika yi mun mara daɗi ban ji daɗinsa a zuciya ba to ta wani bangaren kuma na ji daɗi saboda kin tunani wato ko da tunani ta yi ta aiko masa da wata ashariya ta rubuto ta gundula masa wata ashar a takarda ta aika masa ce to ko da ban ji daɗi ba to amma na ji daɗi kin tunani har ka sarki zaki to waɗannan hadisai guda biyu ibnu taymiya yake cewa su ne aslun fi ma yuzkaru fil wajhi wa zawqi imani ash-shar'i to kaga anan ibnu taymiya sai ya samu kuma wata dama da zai shiga cikin magana wato sabuwar magana shine al-mahabba san Allah wanda shi ma wannan yana ɗaya daga cikin a'malul qulubi saboda haka shafuffuka masu zuwa uban da ibnu taymiya zai yi magana ne akan san Allah hakikanin san Allah ibnu taymiya yana da rubutaccen littafi akan san akan al-mahabba sunan shi qa'idatun fil mahabba rubutaccen littafi ne da ya rubuta shi akan wannan bangare kawai don haka anan zai tsincino kaɗan daga cikin abubuwan da ya ambata wanda suke da alaƙa da almahabba san Allah ko kuma so da yake ɗarsuwa a cikin zuciya. Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahumma rahim wannan ce ina son a yi min karin bayani game da jimlar da ke cikin wannan hadisi na muslim na bukari da muslim an amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يا أيها الناس إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يتي يا يا فسر ساك مكنت نجا الله دم الزنسة وتو ولي هجرة الله كما دنت مكم من صلى الله عليه وآله وسلم يا برو مكة زوى مدينة dan gudu gujewa da addinin sa kuma dan ya zan tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka sakamakon sa yana ga Allah Allah madaukakin sarki zai sakan ka masa akan wannan abin da yayi dan dan gujewa addinin sa sakamakon sa yana ga manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama zai yarda da shi zai amince da abin da yayi ranar gobe kiyama zai iya samun sakamako na ceto na ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba dan Allah yayi ba ba dan ya taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ba to ya je ya nemi sakamakon sa a gurin wanda yayi hijira domin sa wannan shine abin da yake nufi wannan shine hadisin farko da muka yi sharhin sa a cikin a cikin karatun mu na at-tajrid as-sarih saboda haka idan yana son ya ji sharhin wannan hadisi ya iya samun a bukatar na karatun mu na tajrid sahih da hadith al-jami' as-sahih wato mun yi sharhin sa cikin ina jin kasir uku ne ko hudu ya halatta na ce be ta roba na kawo gidana domin tiyata ta yi wasa na ji wani malami yana ba da fatawar akan cewa idan ka sayo domin yara babu laifi ni kuma ina ganin mutum ya sayo hulki ya kawo gidansa wato kamar da laifi wannan ba haka bane abinda shi wannan malami ya faɗa shi ne daidai idan ya tsanace ta wasan yara wannan babu komai sai da tuna aisha ta kasance tana da wani dan dokinta har ma da fiffikensa manzo sallallahu alaihi wasallam in ya gani ya ce wannan fa doki ne har da fiffike annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kawar da shi ko a kwace shi daga hannunta ba saboda haka malamai suka ce babu laifi idan dan wasan yara ne saboda abinda ake gudu a nan ba zai auku ba galibi waɗanda suke ajiye gumaka akwai wani alama ta girmamawa ta tare da wannan amma tsana a hannun yaro ko yarinya babu maganar girmamawa ko ina ma za ka yi tsantar ta gobe za ka yi tsintar a cikin kwata a daki daga babu wannan girmamawa wannan ya ce mutum ya zauna a gidan shi har tsawon kwana uku domin mutuwar da aka yi mishi yana daga cikin sunna idan kuma baya cikin sunna ya ya ya za mu rika yin aiki domin ya za mu yi ya za mu rinka yi domin guje wa saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ina neman karin bayani babu shakka zaman makoki da ake yi baya daga cikin sunna wasu malamai kamar imam shafi'i da wasu daga cikin magabata ma sun tsawatar akan haka baya daga cikin sunna al'ada ce kawai kuma wani lokaci ma har takan haɗu da wasu abubuwan da suka yi da alaka da sabon Allah domin a wani lokaci aka zauna ma sai ka samu gulmace gulmace ake ko kuma shi mamacin wanda aka yi wa rasuwar a ɗora masa kuma wani nauyi za ka samu a unguwa idan aka yi rasuwa in gidan mai hali ne sai ka an je an tare a gidan anan ake yi kwana uku ana fito da kafaki daban-daban ana ci in ma gidan wani wanda aka san ana taimakon sa ne kamar wani malami shi ma a nan dukkan wasu taimako da za a kawo domin masa tallafi sai su waɗannan masu zama makokin su da cinyewa kaga maimakon su su taimaka masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su taimaka wa gidan Ja'far yayin da su Ja'far ibn Abi Talib su taimaka musu da abinci domin yanzu abin da zai shagaltar da su ya same su maimakon su su taimaka ma wannan gida da aka yi rasuwa sai ya zama abincin gidan masu ke cinyewa saboda haka in mamacin ya bar buhun shinkafa biyu ko uku kafin kwanan kwanakin na uku su tare an ci to kaga wannan wani mahzur ne wani lokaci idan kuma talaka ne fitar a unguwa an san ba da komai to sai ka samu in yana zaman muku ka samu kofar gidan ba kowa duk an wata ba ka samu kowa ba amma idan mai hali ne sai ka samu an taru kaga duk wannan yana nuna babu Allah a ciki haka ba a zaman abin nan ta'aziyya kana yi wa mutum ta'aziyya a kowane lokaci ba sai ya ware wani lokaci na musamman don yi masa ta'aziyya ba kana iya masa ta'aziyya a masallaci kana iya zuwa gidansa lokacin da kasan zaka same shi ya fito kai masa ta'aziyya kana iya haɗuwa da shi a kasuwa kai masa ta'aziyya duk dai inda ka samu haɗuwa da shi za ka iya masa ta'aziyya musamman masallaci wanda guri ne da musulmi suke haɗuwa sautari domin salloli a nan gurin kaza wata dama ce taka yi masa ta'aziyya ba lallai sai ya shimfide kansa a kofar gidansa tsawon kwanaki ba baya zuwa ko ina yana zaune ko mutane sun zo sun cika kofar gidan ana ana cinye abincin gidan ba duk ɗaya ne da mata da maza ai ba bambanci wannan kuma yake cewa lokutan da suka wuce na kasance na je wajen wani ɗan duba ya yi min aiki to a lokacin na kasance ba ni da kuɗi tare da ni sai na ce mata duk lokacin da na samu zan duk lokacin da na samu zan samu abin da na kawo mata wato na kuɗi to yanzu ga alkawari kuma gashi na gane cewa wannan aiki yarda da shi laifi ne sai ya ce to malam yaya zan yi ina mafita to ai ba ka cikin wani kunci ba bari haka rebu mafita yanzu ne ma ka samu mafita ai wancan lokaci ne kake bukatar mafita amma yanzu bayan ka fahimci laifi ne ai ka samu mafita saboda haka za a yi maka fatawa ne a ce ka je ka kai masa kudin sa ko a ce ka yi masa sadaka fi sabilillahi kudin ka ga dukkan ta so ba saboda haka wannan mutum sai dai kai ta masa addu'a Allah shirye shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shirye ka wannan ya fi duk abin da ma ya nema a wajenka na kuɗi Allah madaukakin التزكيه تام وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين